zindin masu kallo barkanku ku da uwar haka to ni da yau masu kallo zan yi magana yau akan kishi magana ko da yasa an ce abu dalili ko da yasa an ce zan yi magana a kishi akan kishi sabida yawancin matsalolin da ke damun mata da kamatar har mazan da kishi ne amma fa mata fa haka za mu yi haƙuri kamata ya yi mai haƙuri saboda mai allah ya riga ya faɗa mata hudun nan an ce inda dama su auro su eh to ba yadda za mu yi wannan kishin na tabbata wannan kishin na nan amma in kika riƙe mijinki wallahi kina mai abin da yake so wallahi ba zai taɓa sha'awar ma ya karo miki kishi ya haɗa ki da wata ba in dai kika riƙe shi kina mai abubuwan rike su bari na bari ina yi amma rashin ima namiji rashin yi ma namiji biyayya ku yi haƙuri fa da hausar nawa rashin yi ma namiji biyayya shi ke kawo wasu abubuwa amma ku kuma ba kwa taɓa ganewa ba kwa ganewa sai ku tashi kuna faɗa da faɗace ce ɗaura fuska duk wannan duk bai kamace ku ba tunda ba ƙanana ba ne mu ma fa da ba a auren nan fa ba a haife mu ba da ba ya haife mu ba sannan yanzu in kika duba yawancin mu mata an fi haifin mata duk bata mai ciki yanzu in za ta haihu sai ce ga kafin a haifi namiji ɗaya kafin a haifin kafin a maza ɗari za ki ga an haifi mata kusan ɗari biyu ɗari uku to ke kina sa a oke to in kina da kishi in kina kishin mijinki oke to ke in cik Allah ya baki mata ga baki ɗaya 'ya'yanki ya za ki yi to ka a zuwa mijin wata kai ya aure ƴaƴanki za ki ji daɗi ki dinga kallon ƴaƴanki na a gabanki eh na tabbata ba za ki ji daɗi ba za ki so ki gan su ma a gidan mijin su ma su haihu su yi aure su ma su hayayyafa su yi miki jikoki to dole haƙuri za mu yi wannan Allah ya tunna Allah ya riga ya faɗa haƙuri za mu yi kawai abin da nake son ku shi ne dai har yanzu ku tashi dai ku san dai me kuke yi dai ku ci gaba da abin nan wani hayaniyan nan menene duk ba naku bane amma kishin nan na tabbata dole ne amma duk da haka in kina yi ma kina abubuwan kina mijin ki biyayya kina roƙon Allah Allah ma zai taimake ki ba sai kin tashi kin je kin ɓata lokacin kina kashe kuɗaɗen ki a banza wajen wani foka ko malam ba shawaran da zan baku kenan ku mata sannan ni ma mace ne har da ni yau